رضوان الله على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الاستغفار في الوجود ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم yake babin da ke bayani a ko shi ruwa da kai cewa a cikin alwala kamar yadda Usman ya bada labari da Abdullahi dan Zaid da Abdullahi dan Abbas Allah ya tada su suka rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam in za mu lura baki ɗaya duk sa'an da suka faɗi wata matsala cikin alwala ko cikin sarki ko cikin menene kowanne a cikin sahabi ne mai daraja babban malami a cikin sahabbai amma duk abin da ya danganci aiki na addini sai su dangana shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam don Allah yake la ta bai na yi wa rasulihi kada wajen sarki ya ce لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أي كدك أي كتوانا أبو sai in ya zamo wannan abin daga Allah maɗaukakin sarki ko daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuka samu umarni da yin wannan abin ya sa muka ga tun da aka muka fara abin da ya danganci sarki ne ko alwala ko ilimi ko imani duk wani abin da za su faɗa mana karshe sai su ce daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ma'ana tunda suna da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ko ya yi ko ya ga ayi ya tabbatar ba wanda ya isa a cikin su ko nan darajarsa ko menene misalinsa a cikin addinin musulunci ya ce shi ma ga abin da yake gani ko ko ga abin da yake yi dan yana da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata alfaqari shine karki abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gwada maka قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنفر ومن استجمر فليوتر wannan hadisin yana ilmantar da mu ladabi guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya alwala to ya je ruwa ya tace sa'annan kuma manit tajmara duk wanda ya tsarki da hoje falyutir ya cika da wutiri ko to abin da ake ce ma wutiri shine abin da baya karbuwa zuwa biyu ba za a iya karbuwa zuwa gida biyu ba shine uku biyar bakwai tara ko goma sha ɗaya don Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah witrun yuhibbul witra yasa amra na ajini ko da za gani a ce kai tasbihi 33 ko ko to goma daya ko ka kaza 30 ma'ana abin da yake wutiri an ji son mutum yayi ibada akan haka saboda manzo Allah yace inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witra babin istijmar witran babin da ke bayanin cewa in za a yi hoje a yi wutiri قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليرتفع ومن استجمر فليوكر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده wannan hadisin sai da aka rawaito daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda ahadukum falyaj'al fi amfihi ma'a thumma liyantafi duk wanda ya alwala ya sa ruwa hanci fa ai ya teki ruwa sa'annan ya tashi haka manzo Allah yake har ya ba da umarni sai ka kai masa wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'ima yace ka kai masa ka cikin sai ruwa ka ce har ya je fefa sai in ka zama kana azumi ne to cikin azumi shine a lokacin da mutum yake azumi shine ba abu ba a bukatun ya sai ruwa har ya je cikin kwakwalwarsa ya in aka sa hanci aka ɗauke ka ɗauke inda ba zai kai ya saba azumin mutum ba sai a tashi wa man istajmara sannan kuma yake duk wanda yayi sarki da hoji falyutir ya cika da wutiri wa idza sayfaza ahadukum min nawmihi duk wanda ya tashi daga bacci yana son yayi alwala falyaghsil yadahu qabla an yudkhala fi wudu'ihi ya wanke hannunsa kafin ya saka hannun cikin ruwan alwala din saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai ya kawo illa manzon Allah ya allala wannan hukunci da cewa fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu saboda ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwana ba ma'ana a lokacin da mutum yake bacci sai ka yi hannunsa ya ko ina ya taba najasa ya taba komai bai shina ba in ya tashi ɗauki hannun daga ciki ko kasanta ya saka a cikin ruwa sai sai fata ruwa ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mu ya ladabtar da mu cewa duk wanda ya tashi daga bacci kafin ya alwala kafin ya saka hannunsa cikin ruwan alwala ya wanke hannun tukunna da malamai da'iman in matsala ta zo sai su kalli kalmomin da ma'aiki ya yi aiki da su to daga nan ake samun fahimta sai ka ga fahimta ta sha bambam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ba ta ni ina hannun ka bai san inda ka ta ya kwana ba to sai wasu suka ce abinda ake nufi a nan in ya zama da bacci ne a na dare to bacci na rana fa suka ce babu lafiya ai suka ce a'a bacci na dare da rana tunda mutum yayi yi bacci ya tashi abinda aka fito ya wanke ka kafin ya sa cikin ruwan alwala duk sa'an da matsala ta zo kalmar suke duba to daga nan sai ga an sha bamban ba wai suna sabani dan suna son su saba ba dan suna ba wai suna sabani dan suna sha'awar sabawa din bari misali manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake in mutum ya zo masallaci in mutum za shi masallaci cikin yin sallah ya je a tsanake a cikin a tsanake kada ya je a gaggawa kada ya ji kada ya tsauri kama ajraktum fa sallu in ka je ana sallah duk abin da kare shi yana yi sai manzo Allah ke fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abin da ya wuce muku kuma ku cika to wata ruwaya da Imam Malik ya rawaito kai yace wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fasdu rawayoyi da suka zo aka ce ma adraktum fa sallu abinda kuka rasu tare da neman ku sallace wa ma fatakum abinda ya raka'o'in da suka wuce muku fa atimmu ku cika to riwaya kai ta zo wurin imam malik da lafazin fasdu to sai fahimta ta ta bambam wurin lafazin fa atimmu da fasdu sai malamai suka ce manya-manyan malamai suka ce abinda manzon Allah yake in za ka zo sallah kada ka zo kana gaggawa kana gudu kana kaza kaza kaza ke dan ne yake ruwan yake ruwan ka ko ya sa kake ya baka ta baka zuwa masallaci don an tara kabara sai ka zo a kuma manzon Allah ya hani haka yake ka zo cikin kana kai tafiya a hankali ko ka in ka fito daga gidanku kana zuwa kana zuwa akai assalamu alaikum kai sallah da kai kana da kana da ladan jama'a in kuma ka zo ka tarar da lima yana cikin tahiyya tana Allahu akbar kana zama sallah ne sai ka tashi ka cika sallar ka tana da ladan jama'a to ne kuma ita haka to ka ce abinda manzon Allah yake nufi shine dan in mutane suka zo su tarar da liman na sallah suka tarar da raka'a ta karfe ba su sami ba liman na tahiyya suka yi kabbara suka zauna aka yi tahiyya da su lima ya ne sai su ta wannan sallah kuma su zai su sake yin wata jami'a kai da ka tarar da wannan ka samu ladan jami'a raka'o'in sallah ne suka suka wuce ka to sai malamai suka ce ai manzo Allah yake fa'atin mu to sai ka duk sa'an da muka zo muka tarar da liman muka yi Allahu akbar ko sura raka a yake farkon sallar mu kenan inda mai sallama suka sallar mu zamu yi to ma malike yake a'a ba haka bane ai manzo Allah yake fa'atin ku biya yana nufin alqada'u shine in ka zo ka tarar da raka'o'i wa'anda suka wuce ka gama qada'i za ka yi yasa imam malik yace in ka zaka tarar da sallar da shali mai yayin sa'a biyu ka zaka tarar da sauran sa'a biyu in ka tashi sai ka fatiha da sura don an ce fasdu in biya za ka yaya take asalin su farko fatiha da sura sai kai su a bayyane sai malamai suka ce a'a imam malik abinda ake nufi dai ba a cin ne sai ce ya za ku da kalmar fasdu sai suka ce eh ai kalmomi sun zo cikin shari'ar musulunci ma'anan fasdu suna nufin ba a cin mu wa idza quliyat as-salatu fantashiru fil ardi ai fa idza qulimat as-salatu فإذا قضيتم مناسككم aikin تكتب أيك الحج كيف كيف أقول يا إمام مالك abin da aka zo aka tarar shi ne farkon sallah in aka tashi cikawa za a yi ma'ana in ka zo ka tarar da liman na sallar lisha ka tarar da ka samu raka'a biyu ta karshe tana Allahu akbar to farkon sallan ta kenan kai wannan raka'o'i biyu da za a yi in ka tashi sai ka cika raka'o'i biyu fatiha kadai ba da sura ba kuma sirra sai suka ce mai imamu malik in aka ce ka za a yi ai ka sa wani ya rasa babban fadala wata fadala ya rasa sai suka ce fadalan ke ihram in aka ce sabahi zai ma'ana wannan ya wuce in aka ce kitmani zai liman ya ɗaukan masa wancan ya samu wannan fadala ɗin to abin da ya faru tsakanin malamai kenan bani daga wannan kalma fa fasbu yasa duk wanda ya dauka abin da ya tarar da liman shine farkon sallar sai ba zai fita sallar ka tayi ibada ka tayi kai kuma da ka dauki kalmar imamu malik kace fitawa za ka yi kai ma sallar ka tayi ibada ta tayi amma zance mafi rinjaye shine cikawa ɗin ita ce shine zance mafi rinjaye dan ne malamai mafi yawa suka tafi saboda dalilin da suka ma imamu Malik salman fakka bin wukin ta zo so da yawa shi shari'a ana nufin hakika ne kamar wani sai za ka baitin manasikakum sai za ku su salati duk ana nufi da su ba a akin mukin باب غسل الرجلين باب التي بيان اساسه مسيح الولاية ويك فصفص قلابي قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو أوانا عن أبي بكر عن يوسف بن عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمرو قال تكلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في صفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث ƙasa yanzu mu je bayanin wannan hadisin da waƙar ta ɗauki zancen imamu malik cewa faqdu ne kaza'i za ka yi in ka tashi sallan magaruba ko sallan isha za ka cika saraka'o'in ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la yaj'ar ba'dukum ala bil qira'a mutane sun sallama suna zaune wannan na tasiri wannan na karatu wannan in ka tashi za ka shiga sallar ka ba za ka ɗaga murya kana karatu ne ko kowa yana ji ka fata musu aikin ba sai ka yi ta inda za ka ji da kanka ka ji da na kusa da kai ko ka ji da kanka ba lallai sai ka ɗaga murya ka kana yin masallaci duk kowa ya ji ba don wani ya tashi yana sallah haka nan sai manzo Allah ya ce la ya yajhar ba duk ma la babun bil qira'a inda ku duka kuna zaune yana istighfari wani yana yana tunani wani yana kaza a nan sai yaya za ka tashi kana ta karatu tar tar tar cikin sallah ko magana ko lisha sai manzo Allah ya hana hana wannan ya in ka tashi ba za ka yi da karfi bane kowa ya ji ka saka muryarsa a'a sai ka yi gwagwadon da za ka ji da kanka an karbo daga abdullahi dan ya ce ta kallafa annabi sallallahu alaihi wa sallam anna fi wannan wannan hadisin ya gabata a cikin kitabul ilimi. da wani munasaba imamu bukhari kawo su cikin kitab al-ilmi yace babu man hudu sautahu bil ilmi babu da ke bayani ya halatta malami ya daga muryarsa dan mutane su ji me dalilin ka yace sahabbai sun ce suna tafiya manzon Allah ya yana ya ga rabbi dai dai bai tafi tare da su ba da suka je sallah ta sallar al-asr suka suka tsaya suna alwala sai ga manzon Allah ya iso gare su sai zan Allah ya ka cewa diga diga wa'ai diga diga wa'ai su bai samu ruwa ba samu ruwa ba sai daga murya ya ce wailun lil aqad min an-nar wailun lil aqad min an-nar wailun lil aqad min annar da Imam al-Bukhari da yake sai din hankalinsa sai ya karanta hadisin ya bincika ya tafi ya dawo ya karanta sai ya fahimci wannan hadisi ne ke gani wailun lil aqad min annar ina in aka ce kowa ya yi istinbati ya cikin abinda Allah ya kawo masa game da hadisi cikin hukunce-hukuncen shari'a wani zai fitar da goma wani hamsin wani ɗari wani talatin wani uku wani ya fitar da ɗaya sai ya ba bai waje daga Allah Imam Bukhari sai fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin da ya kasance duka malami ne mai ilmantarwa mai koyarwa kuma ga shi ya zo zai ilmantar da su abu ya daga murya a ce ya halatta in mutum zai koya ma mutane abu don su gidi baki da ya daga murya wannan ba muna na ladabi bane game da eh, eh, eh, a cikin ilimi fa adrak فأدركنا دائما زم الله يرسكينه وقد أرهقنا الأسر أشيكا دل الأسر دار الشيني تافاني فجعلنا نتوضأ سيمك حديث هنا الولاء وننا الولاء وننا الولاء وننا الولاء ونمسه على أرجل على أرجلنا وما شوفا كذا وتكلم كما تازو تشتيتك في ونمسه على أرجلنا أو منا شافر كفا كني يا يا زعد وانا نمسه ما نمسه شافا أكي أي نرسل أرجلنا سيدا كمنا ويش كفا كني بل منين قرينا لذات tabbatar mana cewa nan sahu din ba shafa bane wankewa ne a cikin hadisi inda mun gama da kitabul ilmi da imani mun kaji alwudu'i da sallah da duk abubuwa da suke zuwa na ibada. ya kamata a rinka tsatsayawa dan a fahimci a koyi yaya ake cikin batin aqsam cikin shari'a a cikin hadisi a cikin ayoyin ne mene wace kalma ne wane wace karina za ta tabbatar mana cewa namsahu ala arzilina ba ta farka fafin ake da wankewa ake ga kuma lafazin ya ce namsahu ya zama ko an samu lam'a lam'a tana nufin wancewa ake wani wuri da samu ruwa ba inda shafa ake saman duka rabin saman ba zai samu ruwa ba saboda lam'a da aka samu ya ya tabbatar mana da cewa namsahu ala arzina ay nabsilu arzina dama mun ce duk kalmomin ayoyi na sosi na alkur'ani imma ne kusa amma hau su kasa na sosi da na sosi khas sa'annan kuma ko nafsi ko aya ko hadisi ya zama baya karban ma'ana sai ko daya ko ko a'a aya ta zama ko hadisi ya zama yana karban ma'ana ɗaya ko biyu ko uku to duk sa'an da irin haka ya faru ba ka da dabara ba ka da azanci sai ka koma ka binciki wa'ansu nasosin da za su tabbatar ma ga abin ake nufi kamar yadda muka ja cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب shine wannan da ya farki saukan ma da alkur'ani a cikin alkur'ani din nan akwai ayoyi musamman abinda ake ce mai nassi mukami shine wanda baya karban ma'ana sai kwaya daya babu kisali a ciki wannan ummul kitabi wa'annan nassoci wa'annan ayoyi sune makoman alkur'ani ummu kamar jibuka fa ummuhu hawiya ay marjibuhu hawiya wannan ummul kitabi wa'annan ayoyin da suke ba sa karban wata ma'ana sai kwaya daya sune makoman alkur'ani sa'an yake wa ukharu mutashabihatun da waɗansu ayoyi kuma suna da tashabuhi sai ka yi a fassara ta da kaza sai ka yi a fassara ta da kaza sai ka yi a fassara ta da kaza sai ka yi a fassara ta da kaza to yaya za ka san mene waɗannan kaza kaza ɗin wanne cikin su Allah yake nufi sai aka ce sai ka koma a cikin ayoyi mu kamar din nan dan ka ga ya ce fa amma allazina yattabi'u fa amma allazina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tajabaha minhum ittiba'a al-fitna wa ittiba'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراشدون في العلم يقولون الى اخر الايه sai aka ce sai ka koma cikin ayoyi wa'anda yake ba za karɓar wata ma'ana sai kwaya daya to yaya za ka yi da san ayoyi da ba za ba karɓar ma'ana sai kwaya daya sai aka buga maka misali da ainihin mafarin wannan iskali nasara na jira ne suka suka ce ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ma ta kulu fi isa ibn maryama da kake faɗa cikin isa ibn maryama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake عبد عبد الله وروح منه bawan Allah ne kuma ruhi ne min ma'anar da ta dace da aqidar sai suka ce idan yakina hada tun da kai da kan manzon Allah ma ya ce ruhun min ai annabi Isa juz'i ne bi ne daga Allah madaukakin sarki الذين هدفوا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله to wace aya za ta tabbatar muku cewa ru'un min wannan ba ana nufin juz'i ba'di bane za ta ce ga wannan sai ka koma huwa alladhi al-inna minhu ayatun muhkamatun wannan ummul kitabi to in ya zama nan minhu din akwai shubha mutashabihat sai ka koma in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'ila annabi ba komai bane bawa ne muka ni'imta muka sa maka ni'ima na manzarki to yaya zai ya zama wajen biki ne daga Allah madaukakin sarki to haka na sosin ayan haka na sosin a da suke baki ɗaya in ba kwarewa sai ba a cikin karatu ba zuwa kai ka koya wurin waɗanda suka sani ba suke da masuwa ba sai ka zama maimakon kai gyara sai kai barna dan Allah da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran القرآن إن يضل به كثيرا به كثيرا وما يضل به sai ka san ina ne za ka karatu wa ne ne ya kamata ka karanta a cikin roƙon Allah ittihadi wurin Allah madaukakin sarki ya buɗa ya ma fata yi ya sa albarka don karatu ko ina za ka yi amma sai a yanka har a rasa wannan فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار لما ذا الله كذا مريا سيتي أنا لن أذاب يتبت ذا جدا بتسامر وابا أشيب أنا نزل نمسه بأرجلنا ثم منا شافر كفافهم بني أي منا وجه كفافهم مرتين أو ثلاثة babu al-masmabati fil wudu'i babin da ke bayanin kan ya halatta a kuskure baki a cikin alwala shar'an ce kuskure baki ko a sa a baki a kuskure a kuskure fil wudu'i a cikin alwala qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya wa abdullahi ibn zaid radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas abdullahi dan zaid kuka abaine su suka rawaito wannan daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da cewa abdullahi dan abbas ya isa sai shi ma ga abin da yake fada ya masa addu'a yu'allimu ta'ila amma duk da shi bai su sauke gashi na fada ba abin alfahari wurin shi shine ya ce daga ma'aiki na karbo daga ma'aiki na koyo daga ma'aiki na kira wannan abin a abin alfahari قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء عطاء بن يزيد عن غمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان بابي وضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثه ويديه الى المرفقين ثلاثه ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قلنا هنا حديث القمرانة تعيش سوى حديث القمرانة مولى عثمان لا عفان هنا حديث ليس حديثي الشفا قصة الولاء. mun karanta shi jiya muka fassara abin da yasa imam al-bukhari ya kawo shi sun madmaza wa sayyata wa tansa imam bukhari hadisi daya sai ya kafa dalilai da shi goma hadisi da aka kawo cikin alwala ya je kafa dalili da shi a cikin babin ilimi banda imam al-bukhari waye yake fahimtar haka hadisi ne cikin alwala wa ibn lil aqab min an sai ya je ya kafa dalili da shi cikin kitabul ilmi dukkan duk malamai ka karanta sai hadisin ba shi da wata alaka alwala to ya fahimci alwala sa'an ya fahimci ilimi ko ilmantarwa yi fahimci sauƙaƙa murya a cikin ilmantarwa da yake ruwan alwala sai aka kawo sai karkata ya wanke hannun sa dama ya wanke wanke wannan uku sa'annan yayi dukkan alwala yadda ake yi har zuwa karshe sa'annan yace ra'aytun nabiyyi sallallahu alaihi wa wannan alwala da nayi muku ina da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sayyidina Usman yanzu shi ne shirikin ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam ya aiki ya aure ya biyu na ma'aiki wannan karatu aka fara masa aka aure masa ɗaya da biyu karatu manzo Allah yake law kana lana salika law zawwajnaka ya usmana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam na zaune sai na Abubakar yayin sallama aka ce shigo sai na Umar yayin sallama aka ce shigo sai na Usman yayin sallama aka ce wani ne manzo Allah ya ce wani ne aka ce sai na Usman manzo Allah ya ce gyara yake sai ya zauna sai na Usman ya shigo aka ce yaya sai Aisha ta ce yaya sai na Abubakar ya sallama ya kace ya shigo sai na Abubakar ya sai na Umar da sai na Usman ya sallama sai da kace ka dai yace kai fala astahayi man tasahayi min malaika sa'annan kuma mun san kifin sai na Usman da manzon Allah ya bakkara shi da aljanna yace bakkiru bil janna ala balwa tusibuhu har in dawa ya sabo sabo ma'ana darajar sai na Usman da muke bayyanawa tare da cewa da wannan daraja da yake da shi yana kiyaye salafi tsakanin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba ke daya da ba ki muna zaune musulmai ne mu yanzu in kai lissafi sai da sanadi sun kula tsakanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alqur'ani sai da sun kula ta ku ba ta da tabbas wa ya karanta da shi wa ya karanta da shi wa ya karanta da shi har zuwa ma'aiki haka hadisan da kake karantawa haka ayyukan da kake yi ka kana daukar su ne yana daukar su ne haka nan dan ka riga ka zama musulmi amma duk sa'an da mutum waje zai kai hula sai ya zabi wa wacce ce ta fi kyau duk sa'an da mutum zai sai zai zai kai riga sai ya zabi wanne ne fi kyau wanda zai wanda zai ma sarfari sai ka zabi wa ne fi yawa mota da zaka ta sai ka zabi wa ce ta kyau ka fi tsada ta fi komai amma a jiri ka da ba ka damu ka zabi wanne ne ne ya fi kyau ba sai dai duk abin da ya yi sauraro sai to haka matsayin ka yake wurin Allah yadda addinin Allah yake wurin ka haka kai kuma matsayin ka yake wurin Allah madaukakin sarki ko wani abin da ya danganci duniyar ka sai ka bincika ka bincika ka gani wanne ne yake kyau don a ce kai ka zabi ka amma abin da ya danganci addinin ka baka damu ba ya yi ko bai yi ba alwala ke nan da kowa ya iya da ƴaƴan mu da ƴan kakannin mu da tsofi kowa ya yi alwala ba sai na Usman sai alwalar sa ba sai ya gani ya manzon Allah ya yi bayan ya gama alwalan ma ya faɗa dan ya tabbatar mana cewa ya ga alwalan ne kuma yaji ne aka faɗa yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ga yayi alwala irin alwala ta wannan alwala saboda ladabi sai yace nahwa wudu'i hada irin wannan alwalan sa'annan yace duk wanda yayi irin wannan alwala din sa'annan ya sallaki raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bi umuri dunya ba ya tun daga farkon sallah raka biyu har ya sallama sai kan bai ya ja cikin sun abin nan to shi ne farkon alwala ke yanzu aka ce wannan hadisi mu istinbatin ahkamin shar'iyya a ciki farkon in aka ce yaya ake istinbati sai ka kalli hadisin ba ne za ka je ba kada ka yi tunani ne ba abin da ke gaban ka sai ka duba kuma an a ba abin yazida an murana murana usmana ابن عفان عمران مولاه لابن عثمان وهي دليل صلاة أنفر الحديث أن عثمان دعا بوضوء يا هلك تحوك يا روينا مكا أيكي كو كما بيه جي كو كي كو كباك أبيك كو مزوني باجي باك مجر من كي تكي داو مكا روا كي الولا ذاتك دعا بوضوء الولا فأفرغ على يديه إن أكون في نقص فرق أبين لأجي فارا يسيك وانت أنا عيسى قد أبيك فارا دام رجال ما دعوك وانا سوك وانا سوك نهدو تيتا كي ثم مضمضة وشيكة مشروعية المضمضة في الوضوء نوري زيتة في مشروعية الاستنشاق في الوضوء نبي زيتة في مشروعية الاستنشاق في الوضوء نشر زيتة في ثم غسل وجهه ثلاثا شيئا وان ننسى ان ننقى وجه غصة توقف بعض غصة غصة كده غصة بطل في نمبا يجوز غسل الوجه ثلاثا او مرة او مرتين ويديه الى المرفقين ويجعل الوجوه امام مشروعية غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح برأسه مشروعية مسح الرأس في الوجود ثم غسل كل رجليه ثلاثا مشروعية مشروعية غسل الرجلين ثلاثا ثلاثا ثم بعد ذلك بيان فصل الوضوء بيان فضل الولاء إلى ذا متوشي الناس سيكتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا wanda ya yi irin wannan alwala sa'an nan ya sallaci raka a biyu baya zan tuttukan duniya babu zan tuttukan duniya cikin zuciyarsa Allah zai gafarta mana kananan zurbansa da gabata shine bayanin fadalan alwala sa'an nan kuma masru'iyati raka'atayil wudu'i ina za mu dauki wannan yace man tawadda'a thumma salla raka'atayni لا يحدث فيهما ثم بعد ذلك ما هو في نفسه أقول ما شاء الله shi ne duk sallan da kai to kai ya kuka zaga ran gadi kuka manta da sallah to wannan lokacin ba ka da lada menene dalili la yuhaddithu fihi ma nafsahu wannan hadisi sai ka sai ka tunce hukunce hukunce guda ɗari a ciki shine wani malami al-Hafiz al da aka ce ai malaman hadisi ba san fiqh ba sai malaman fiqh sun zo sai yace to akwai hadisi da gare guda manzon Allah ce ya aba umayr ma fa'ala al-ghayr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ya tsara kansa ko kuma ya ya hasana wa kamar yana masa barkan da ko san yaro sunan shi al-Abani sunan shi da ba umayr ana nufi alƙunya aba umayr yana wasa da mu kai wata wani ɗauki ne sai manzo Allah ya ce ya aba umayr ma fa'ala nughayr wannan hadisi kadai ya aba umayr ma fa'ala nughayr hadu bil iraqi yake ji hukunci cikin sura al gida ka ba'i ya bincika ya bincika ya halatta kaza manzo Allah na ziyara kaza ya samu barkanci da yara ya halatta aiwa da rubutu ya halatta kaza kaza haka wannan hadisi har da hadisi hukunce hukunce kaya biyu uku hudu biyar har saba'in باب غسل الاعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضا بعد التي بيان سوى اويت كفى هر ازوى الى الجو sa'annan kuma yake ibnu sirin ya kasance yana wanke hannunsa inda ya sa zobe watakila zoben nasa yana da yana yoyo ne ba ya matsa hannun ba ne ta inda in jirgiya ya motsa zoben ruwa zai shiga ya ce ka na sirina da sirina babban malami ne yana cikin manya-manyan malaman da suka san na mafarki mun san fassarar fassarar mafarki yana da matukar muhimmanci a cikin shari'a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sallan asuba aka sallama sai ya ji sai ya man man ra'a min ya wani ne shi suke mafarki in wani ya yi mafarki sai manzo Allah ya fassara masa in wani ya tambaya manzo Allah ne kaza kaza na kaza cikin farki sai manzo Allah ya fassara maka to kuma fassarar mafarki ya danganci halin wanda ya ga mafarki da halin lokacin da ya ga mafarki akwai lokacin da abubuwan da kake gani duka ana ce da su azghatu ahlami wa ma nahnu bi ta'il al ahlami bi alamina kada abin da kake da yawa da kafin da kake wa ma yawa da kafin da kake yawa yawa da kafin da kake wannan duk ba su da ma'ana kai tunanin abu to da yawa da kafin da kake a cikin barci wannan duk ana albasu ahlamin ko mata ta mafarki ba su da ma'ana ko ka fassara su ba za su fita ba wani malam wani zai tambaya yake na gani ne ina kira sallah a cikin mafarki da yake za ka kwata a yanke hannunka wani kuma ya tambaya yake na gani ina kira sallah yake za ka je hajji ko aka ce ke yaya mutane sun suka zo suka tambaya guda iri sai ta ba kowa ma'ana ko ce wancan din nan ba na sauko bane a cikin addini ko na fassara miki da fa azana mu'azzinun ayyatu al-huru innakum la tarafu wannan kuma na sauko ne a cikin addini ko na fassara miki wa addin linnati bil hajji ya ake farjani wa ala kulli salamin ya kira kulli hajji قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شوبه قال حدثنا محمد بن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المسهره من المسهره وقال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وانا كما حديث هذا ابو هريره وفي ستر وانت رويت muhammadu dan ziyad yake naji abu huraira ya kasance yana wucewa tare da mutane na alwala waje yana wucewa da ya mutane na alwala daga wata wurin alwala sai ya ce asbighul wudu'a ku cika alwala ku cika alwala ayi alwala da kyau kada ayi gaggawa a bar jama'a fa inna abul qasim sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abul qasim wailun lil min an-nar sanan azaba ya tabbata da gudaje da ba samu ruwa ba باب غسل الرجلين بالنعلين ولا ينصه على النعلين باب da ke bayanin cewa in mutum ya sa takalmi in ya ya alwala wanke kafan zai ba zai shafa kan takalmin bane sawa'an aure wa takalmi wai ko ko a'a takalmi ne da ake sakawa rabi rabi a cikin rabi a waje ko ko saka a cikin aka saka alwala ko kafan za a yi a wani قال حدثنا عبد wannan baya ana cewa ya halatta aika fa akan safa ko akan kofi ya halatta a yi shafa a kan shafa ko a kan kofi in shafan za a yi amma in wankewa za a yi sai a wanke kafin ba takalmin ba a wanke قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن ابن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تسمع اربعا لم ار احدا من اصحابك يسمعها قال وما هي يا ابن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبق بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم يوم قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها واما الصفرة فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها يصبغ بها فإني أحب أن أسبق بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ƙololuwa kenan a cikin koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai iya yin wani abu ba ce abin da ma'aiki yayi to Abdullahi dan Umar yana da wata niza cikin sahabbai ganin cewa yana da tsananin matukan son koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana suka fita da yaron su za su yaron su za su makka suna tafiya da suka wani ko sauke sauka ko ne tsuguna ba ta tarihi su ke ba komai ba sa'annan sai ta su da yaro ya tambaye shi yaya menene ya faru haka yake babu komai ba ta tarihi ne ke ba komai ba wata rana mun taho da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ya je tsuguna ya sa ni ma da na kai dan na koyi da ma'aiki da na na tsuguna wurin saboda tsananin kawai da ma'aikin haka tambaya abdullahi dan umar da za ka za matsala ka za eh, ko sunna fa ala sallallahu alaihi wasallam wa ala al muslimuna haka sai abu ko sunna manzo Allah ya aikata musu mun aikata ina ne ina ina da sunna ce aikatawa za a yi in ka ji ana wannan sunna ce wanda ce munasaba wani malamin mu doktor Mahmud Mira wani mutum Suriya ne yake tare da ubansu a Madina mu na tare baki daya suna wani sai ya na tara makaranta yana gaya mana ubar su yare ne su ne a kan yin ibada ba sassau farilloli a yi sunnoni a yi ko menene ayi yi da mahaifin sai ya sake shi ya yi shi makaranta sai ya zo fara koyo suke ai sallah azhar farilla ce la'asar magaruba da isha asuba amma na jirgin sunnoni ne ga dama ga dama su kai to shi an raine shi kan yin duk komai ne da sallah launi ne da sunnoni suke yi babu sassan to mahaifin sa ya ko da yake ya saka shi makaranta da ya bar shi da haka nan duk wannan wahalhalu da lalaci da kiran muna ci in ka saka yaro makaranta ko ka saka ba ruwan karfi ne kai sai yana kula da al'amarin kai ga malamin da kuma mahudin yanzu yi ga ɗansa ya je ya kai sallah zahar shi kenan bai damu ko aka yi magarba bai damu sai ce ya mahmud mene ne ya ne ka yanzu sun ana sallah in kai da ai shi ne da na sunno na da ne ba ai to wallahi in dai ka je kai karatu ne dan ka san wannan farilla wannan sunna ba za ka ba ka zo ka gida ya kuma ka makaranta ya fi maka makaranta tun da za ka je ka koyo wannan sunna ce ba lallai bane ai to duk haka man za su ke ƴaƴan duk wani da kaga ya tashi ya zama kwararre a cikin ilimi ko da iyayensa haka na ba ku labarin sau da kuke haka mahaifin ya rene shi da shi da kaninsa har yanzu tun daga lokacin da har yanzu sai sukun ko muhammad sukun ko wanne ya tashi ɗauki aya yana magana ko wani ne sai sai ka saurara masa Allah ya Allah ya yi musu baiwa a cikin wannan to menene ya faru wata rana sai fito mahaifin daukar su a aiki ta bakin a sauri haka sai ya duba wani manzari ya duba wani abu mai ban sha'awa sai ce waye zai iya kafa dalili da wata aya a cikin alkur'ani wata ta dace da wannan a lokacin aikin ka haddace alkur'ani kuma ka kwarci kowa sai ya riga tunani wanda wanda wanda ya shiga ba kyauta mace ba abin da kake kaman gwalagwalai to wata rana sai ya kawo tambaya haka aka buga aka buga ko ƴar uwarsa ko zainab ko zuwa cikin namanta ko take ta samu wannan sai aka je mata gwal to sai sai da mutum ya daga nan ya ya zage dan ba wasa shi nan ya je fama har ya zo ya zama wannan abin da ya ga yayi jilalul qur'ani yana taure yana cikin sanani yana cikin azaba yana cikin komai yake yin wannan abin in ba Allah ya yi ma fatahi bane yaya za ka yi wannan aiki to haka duk baki ɗaya suke renon manya duk haka suke renon ƴaƴan in kana so kai ma ƴar ka kace mata haddace sura kaza haddace hadisi kaza za ka ce mata gwal za ka ce mata menene yanzu ba za ka ga tayi amma a je a reni ƴaƴa a lalata a lalata musu rayuwa ba a damu sun yi sallah ba ba a damu sun yi addini ba sa'annan su ne za a je a kawo musu kaza za a je a kawo musu kaza duk ba shi da amfani ba lalata su koya mata addini bar ta natsuwa cikin addini koya mata addini bare na cikin addini dare ba wanda zai koya mata addini za a je ya jarabawa ne dawo ko ta jarabawa ta dawo ba yake duk inda ka sai da sun ka baka isa ka sa musu albarka ba sai irin biyayyar da ya maka in ba haka ba wai sai na gani yana kallon na ce. duk inda ka kai da kai kanka baka isa ka saka miki alƙasa mai albarka ba sai gwargwadon biyayyar da ya maka yasa in kana son ka ya samu albarka ya za masu biyayya ba shi hula ya wanke ba shi riga jan ba zai ya wanke ko ya ka wanke kana alala ta musu rayuwa da cewa a gwada musu wadata kai za ka haifi ɗaya kana ci da su ka kai su makaranta ka je ka dawo da su ka kai musu kaza har ka girma su rabuwa da girma yi maka ko da girma ya maka da zai samu albarka nan rayuwa ta zai ta lalace a ce rayuwa ta lalace me zai hana rayuwa lalacewa menene zai hana rayuwa lalace wace wace hidima ki kai mai ubanki ko har za ki samu albarka a cikin rayuwa ko kai ɗan sakandare ni wani hidima kai ma ma'aikinka ko uwarka wace biyayya kai musu da za ka samu albarka wurin Allah albarka Allah hannun Allah take Allah ya kan sa ta inda ya ga dama sai wanda ya yi wa iyayensa biyayya sai Allah ya saka miki albarka shi yasa in kina son ɗan ki samu albarka ba wai za ki lalata ki masa rayuwa bane a'a ki bari ya kandare bari ya yi wa ubangi bari yi mahaifin biyayya sai yi ma mahaifin biyayya za ki ga yaya rayuwar ki za ta zama haka kai ma mutum daga yanzu din nan in ka canza rayuwarka kace sai a musulunci ne zai ranta aure matar ka ko kuma in kan kanta ta ba matar ka ta aure ne da sadaki da salatin annabi aka zama, aka hada wannan abin ma'ana a addinin take ne aka aka kullu wannan abin kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga rayuwar da yake a cikin gida ba tsanani yake ba ba kada yake ba makawa yake aka tambayi Aisha ne allah na ne ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne a cikin yake tare da shi muke ko wannan gyara wannan a gyara in aka kiran sallah sai ka muke san kowa ba amma in ba aka ba tare muke tare muke da shi a dauko wannan a hada wannan ya yi wannan ya dinka wannan ya ya taimaka mata cikin aiki da taimaka har har aikin gida haka sai tare da su in aka yi kiran sallah a shahadu allah ilaha illallah to manzo Allah bai san kowa ba yanzu lokacin nawa ne ne haka haka ai ta bada labari kai ma gaba ka haka nan ka gani Allah zai saka maka albarka a cikin rayuwarka a cikin gida ko ne ne kai haka ce kuma ko wace ce ce ba duk ce da ce da ai ilimi ne da ce ya ce da ce ba dan ne ko menene ne ke da ce daga yanzu girmama aure ki girmama mijinki ko da ba dan ki ba don mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko min darajar ko min makamin ruwa ne kin buka haya da nan saka kar ce a'a kin je ba ko ce kina da makami a duk komai ki ma ki ki girmama aure sai ki ga Allah ya saka miki jin dadin rayuwa dan menene jin dadin rayuwa duk dan adam ba abin da yake so ya ji daɗin rayuwa to a ce ya kamata dan adam ya ce cikin mai ne mai jin daɗin rayuwa din waye ya ce maka misali shi ke sa maka jin daɗin rayuwa ko waye ya ce maka dukiya kuɗi shi ke sa maka daɗin rayuwa ko waye ya ce maka tafiye ko makani? shi ne zai sa ka ji daɗin rayuwa daɗin rayuwa ya sai ka ko ba ka mallakan komai in kuma Allah ya zare a cikin rayuwarka sai abin da ka tara idan lam yakun aunun min Allah lilfata fa aktharu ma yajri alaihi ijtihadu matakan ba taimako ne na Allah Allah ya saka maka ba duk kokarin da za ka yi za ka kirkiro abin da zai zai sa ka zai sa zai sa ka cikin wahala ne sai ku dawo a cikin hayyacin ko kai sai ku kalli wannan rayuwa rayuwa da muke cikin ta ka su kake akwai rayuwa ta ainihi ta hakika akwai rayuwa ta tatsuniya ta mafarki abinda ba zai taba yiwa ba kana son yayi sai ka duba wacce ce rayuwa ta ainihi ta hakika ita ce za ka kama ka ji daɗin rayuwa amma lissafi da tunane ne ka za ya yi ka za ya yi har abada ba zai taɓa yiwuwa ba ya yasa sai ki dawo cikin hayyacin aure dai mace dai ba ta ba za ta ji daɗi ta zauna ba ta cikin aure ba in ta ce tana jin daɗi ma ƙarya take yi wannan shine hakika ta rayuwa in ta ce za ta iya zama dan tana da satifiket ko tana da aiki ko tana da gatanki ko tana da kuɗi wallahi tallahi ƙarya take ko wace ce haka kai kuma ko wane ne kai ƙarya take dan ba kiran sayyidina Umar tare da cewa ya karanta alqur'ani wallahi kaza kaza ya karanta arba ta ashur kaza kaza in Allah ka tabbata aka yi hudu da kwana goma ya sani amma da ya je tarar da wata mace tana cikin bakin ciki tana cikin bacin rai ba ta gari ta aka kira ta fada aka tambaye take mai dame ne kace mijin ka ne ya kai yana cikin labaran da suke yaji yasa ga mai ta jima ba ta da ba ta kusa da mijin ta har ran da ya sai da yana Umar ya je wurin ƴar ta matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haka zan tambaye ki magana kada ki boye min komai shari'a ake kuma ban tambaye shi magana kada ki zo yin komai to abba menene wata magana ce menene ya za a yi da saurara ta ji yace zuwa yaushe ne mace za ta iya ta'akkura ba ta tare da mijinta ma'ana yau wata nawa ko kwana nawa ko minti nawa ko shekara nawa mace za ta iya hakura ba ta tare da namiji ita ce zuwa wata uku zuwa wata uku za ta iya yin hakuri abin da ya sama da haka sai farko sai ta to shi ne yana cikin hikimar da Allah yake yi wallahi kaza kaza ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata arba'ata ashhur mun gane ko wannan shine za a iya a masa a maka aje in ya sama da haka yace take sai kila daga nan nan sai na amare ke kafa doka ko waɗanda aka kira su da tare suka je yaki suka je kaga kagun fama wanda wata hudu a dawo da ke wurin iyalinsa su fara ko sa'an nan a da waɗansu kuma saboda addinin suke so ba wai a wahal da bayan Allah ba to wannan hakikani ta rayuwa kenan ba za ka isa ba ki ki zauna ba ki da aure ba sai ya zama tilas haka kai kuma baka isa ka zauna ba ka da aure ba sai ya zama tilas dan da aka halitta annabi Adam adam sai aka baro daga a wannan ko aka karfa a wan nama wurin aka halitti na na hawa ke ba da'iman mace ita ma tana bukatar inda aka su da kudin ta koma kowace take za ta iya ta zauna karfin adami duk kudin ki duk kudin ki duk zatan ki wannan ta sun ya ta rayuwa aure shi ya kanne ko sun faɗa ko ba su faɗa ba tun da ba za ba shi da daraja ta gidan aure to wannan gidan aure sai ki girmama shi mai kuɗi ne mai mulki ne talaka ne abin da aka ce wanda aka ce ki aura mai addini in kuka aure ki mutunta aure din ki girmama shi ki gani Allah zai saka miki jin daɗin rayuwa ko Allah zai zare wannan albarka a tsakanin dan kun ce ba za ki girmama shi ba ku kai ya kike yi ko ba za ki girmama shi ba don kun kadu a cikin aure amma aikin da kike tun kawo da alfakari da kike in kika je duk kan da kai da baki duk badan ki da baki sai ki dan ka kore ki duk ka bada miki aiki ko kina neman promote ko kina neman a dauka matsayi sai kin yi wannan to me yasa kika yi nan kika ga kina yi a can ma'ana duk mace mai wacce sai karatu maza da guda uku ne farko mijin ta gaji da da aikin da kake yi da kai mijin da ka aure ta in kana son ka san wane ne nan mijin gaskiya ka auna duk sa'an da maslaha kuka kawo wane ne za ka gabatar ba abin da kake so ga abin da ma'aikatar ke so wanne ne za ka wanne ne za a yi don haka sai ki ne ki fata rayuwar ki fata lokacin ki ba abin da zaki yi kina da lada ki dauki ciki ki sha wahala kina da lada wurin Allah duk ana saka miki ki haifi ƴaƴa duk wanda ya zo duniya ba mace ta haife ta haife ki ba to wace daraja kuma yake bukata sama da haka ki girmama aure ki bi addini ki bi ayyuki ki yi biyayya a cikin aure shine zai sa ki samu daraja a wurin Allah madaukakin sarki a lafiya lokacin da kike da kuruciya ke ji da kanki son ko ma wanda ya rasa kai ki dauki wannan lokacin ki ba Allah madaukakin sarki shine Allah zai saka miki lokacin da kike tsufa ba mai son kai ganki sai Allah ya sai Allah ya miki sakayya ki ji daɗin rayuwa har ki je cikin amma wannan lokaci da ke da tsada kika ce ba za ki aiki ba Allah ba ba za ki zama aure ba ba za ki haifi ya ki tarbiyya cikin tarbiyya ta musulunci a kare musulunci ba lokaci zai zo ya kawo wannan kurufiya da ruwan kyan sun kare waɗanda suka rubuce ki ba za su yarda su kalle ki ba bakin ke aukar mata ba wa'ansu sun taso ya za da ke daga wannan lokaci har ki mutu sai kin kika kai ki yadda daɗin da kika gida daɗin haka kai kuma kowa ne ne kai baka isa ka ji daɗin rayuwa ba kai da mace don manzon Allah ya ce ubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat surratu ayni fi salati kowane ne kai ma'aiki ya fita amma yake ubbiba ilayya min dunyakum kun ga ta'birin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce min dunyakum ba min duniya na ba wato ubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tibu Allah ya toyan ya saka min son turare da mace na aure وجعلت قرة عيني في الصلاة أتفتحني إذا نونا أتكين صلى معنى دون أبو دي فارو أتفا نتوى رحمة لي أتكين صلى معنى دون أبدا دي لبعض تقع تاجي تاشن لي ما ذا الله سيسي أرثنا بها يا بلاد يا بلال تفوت تفوتك كيف دولنا أبين في بلاد يساك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هيا على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنت لا صلى جنة فهي تاري إجامة من قال الله جنة بس يقول الله جنة فهي أمسك تبين ولا باجر إذا أكبر فهي أمسك إنك إذا صلى ولو تكني باجر إذا كان الله الله أكبر yake kusiba ilayya min dunyakum an-nisa'u was-sibu wa ju'ilat qurratu ainihin fi in ba haka kake ba sai ka ka ka koya ka ladabtar da kanka har ka zo ka ji cewa ranka na son sallah din ba Allah Allah ka kake kai assalamu alaikum assalamu kaje ka shiga wata harkar ba a ka rinka jin daɗin sallah dan in kana sallah din gaban wa kake kana gaban zakin Allah na daukakin sarki da wa kuke ganawa duk sarkin garin ku ko gwamnan garin ku yake ka zo ku gana kuka je sai a sa maka lokaci appointment sa'an nan ka zo a raka miki goma sha biyar Allah na daukakin sarki duk sa'an da kake so ka gana da shi da Allah kake Allahu akbar shikenan kuke ganawa kenan sai in ka ce assalamu alaikum ka tafi kenan sai ba dan ka ba ka kai awa kai awa duk kana sallah kana ganawa da Allah madaukakin sarki me yaji wannan dadi sai ka samu sanyi na imani a cikin zuciyarka to amma in baka saba wa kanka baka koya wa kanka baka tarbiyyar da kanka haka ba kana shiga sallah duk sana kuke kana tunani wa sai tura cikin cikin kafa sai assalamu alaikum ka je ka shiga cikin wasanni za ka zauna kana wasanni awa kai awa amma da ka shiga sallah minti biyar yayi wa kana Allah Allah ka gama kanka kake tunani ko wane ne kai baka isa ka ji dadin rayuwa ba sai da mace to wannan mace da ka aura kai da sadaki da salatin annabi in wulakancin da kai mata ba ita ta ba addinin Allah ta wulakanta sai Allah ya wulakanta ta dalili shine wacce da ka aure ta da salatin annabi da sadaki a kan shari'ar musulunci za ka wulakanta ta ka je wancan da yake ba sadaki ba salatin annabi ba girma ba daraja sai abin da kake so shine za a yi mata ba ka da lada sai ne wancan mace ce wannan mace ce yau me ya kawo wulakanta wannan aje a girma na wancan in za ka fita shine zai a kawo naira biyu ne naira uku a je a hada ke fare ko menene zai ko ba zai yi ba sa'an nan sai ka je hotel ka je wancan da ba manzon Allah ya ce wa law fi luhmatin taj'aluha fi simratika laka fi ajr yanzu Allah ya ce da kaciyar fi sabilin lahi zuciyar da kaciyar da cikin sadaka da dukiyar da kaciyar da iyalinka manzo Allah ya ce dukiyar da kaciyar da iyalinka ya fi da wurin Allah mana bakin sarki amma sai kan ko ko a a zuciyar ba a tururu ba a nemo ta hanyar halal ba Allah ba zai baka dama kaciyar da ita hanyar halal ba sai ka halakar da sai ka halaka ku shine kaga ji wannan abu zai a to menene a je a yi mai dadi ko ba dadi sannan kai ne za su fita za ku tare da rayuwa za a je a zauna a tsere a ci balangu a ta menene da menene macen da ka aure ka kake ka zauna ka zauna zaman aure zaman kullai kai kai ma ka taimaka mata ka iya ka zauna din ka bar wannan gida ya zama mata aljanna har ya fiye wadatar da ita barin fita amma in ka kuntata mata kana cikin waɗanda ke taimakawa ma za su fito kar su zauna zaman aure sawa'an ka sani ko ba ka sani ko ka sai daga yau ko daga yanzu in kana so ka fara girmama aure da matarka da iyalinka da wannan zuri'a da Allah ya karrama kai girmama kai baka a wannan a cikin gidanka ka girmama su ka gani yaya Allah zai saka maka jin daɗi a cikin rayuwa haka ko kuma kowa ce ce ce ko menene matsayin ko menene misalin ki girmama mijin ki girmama aure ki yi biyayya akan cewa za ki yi ma addinin musulunci biyayya ki gani yaya Allah zai sa albarka a cikin rayuwarki haka sai ma abiya Allah zai sa albarka a cikin rayuwarka haka ƴaƴanku ya za su albarka dan kai ka nema ta sun ka samu duk inda ka kai baka isa ka samu matarka albarka ko ɗanka albarka ko ka albarka ba sai biyayyar da suka yi maka shi Allah zai sa maka albarka shi Abdullahi dan Umar aka ce ko lolo ake nan a cikin bin sunna ga abin da ya faru aka tambaye an karbo daga Ubaidu dan Jurai yace shi Ubaidu dan Jurai yake wa Abdullahi dan Umar يا أبا عبد الرحمن يا كي أبا عبد الرحمن رأيتك تسنو أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يسنوها يا لا يوم وحيث أبو بوا بدا بوجتك فأبنك أبو أبو كنين كوين ولنا أيك وإن نمبا معنى نال ورد كي عبد الله بن عمر كان أيك وإنك أبو بوا بدا بند كي بنزولنا أيك تكرم سبا أبو عبد الله بن عمر يتي وما هي ابن جريج watanne wa menene waɗannan abubuwa guda hudu da kake kaga na aikatawa ba wanda yake aikata irin kala sai ibn jurayj yake ra'aytu thalatha nasu min al-arkan illa al-yamaniyyin na lura da kai ka zo umra ko hajji ba ka shafar sunnan baitul kaaba sai waɗannan guda biyu waɗanda suke yamaniyyin na hajar al-aswad da wanda ke kusa da shi wanda suke kallon kaza inda in aka kai a ce in kana kusa ne ka kumbance shi in kana nesa ne ka sa hannu in ma akwai cikin ko ka sa sanda an dawo ma daga hannu kai aka yayi waɗannan yace na ga in ka je hajji ko umra na lura da kai su waɗannan guda biyu kake shafa ka kumbance su ko ka shafe na ɗaya kenan sa'an nan na biyu ra'aituka talbasu ni'alat tijjiya na ga kana son sa takalmi wanda yake ba shi da gashi a tijjiya takalmin da aka je ne ba da gashi aka gyara aka yi ta fatan aka je ne babu zaki babu sauran zaki aka yi ta kabiri wa ta tasbuhu bi sufrati na uku na gan ka kara kana rina gemin ka da lalle as-sufra shine fati fati lalle kamar rawaya eh, ma'ana ruwan lalle duk sa'an da aka wanke in kare na gemin gemin ka fari ne in kare na gemin ruwan lalle yadda ya zama shine sufura yace na uku kenan na ga abin da kake yi kenan ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل حتى أتى كان يوم التروية ناقكم إن كجي أيش حج daga zaran farkon wata ya fara sai mutane su yi ihlali ma'ana labbaik Allahumma labbaik amma kai ba ka yi sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata ranar da za a shirya aje a kwana mina ta ci gari a arfa to mai Abdullahi ibn Umar yake ne yace kai ba ka da kunya dan menene zaka tsore ni dan menene sai ya gyara ya nasu ya zauna a cikin natsuwa yake kala abdullahi sai abdullahi dan umar yake yanzu zai kafa dalili akan waɗannan abubuwa da aka ga yana yi yake amman arkanu fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamassu illa al yamaniyyin waɗannan da kace su kaga ina ba su ina jafar su innan su na ga manzon Allah ne haka na ga manzon Allah na yi ma'ana ina da sanadi zuwa mahaifi sallallahu alaihi wa sallama ba zatin kaina bane ba ilimi na kai bane a'a gari na yi manzon Allah ya yi ya sa na duk wanda ya ga manzon Allah ya abu yayi shi ya ga mutum wa amma ni'alu sirriya amma ta kalman da ta ganna sawa فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوسط فيها كل يسا امام البخاري كف دليل دورنا حديثي فينا يكي ناغا نغا الله صلى الله عليه وسلم انا اعتقد هذا من دواس لغاجي وان جيمي سكينا فان من ولا اشكي معنى كما كفف يقل ولا من كيور وكفى يوجه كفى فوقا فان كفى فرنا سكينا كلمة ده بني ثم قال في اي ما هذه الجبهه فقد wata rana manzo Allah yana wucewa sai ga ta kiya ta mutu ta maimuna ta ga nan shi kenan ko sai ce me zai hana ku yi amfani da wannan motion ce ai ta maka ne sai ce ku je ne ga ku je ne fata ayyuma ihadin gudu fakat fahu ayyuma ihadin duk fatar da aka je ne fatar menene fatar mene fatar mece ce fatar mece ce ce fatar ko menene ayyuma ihadin duk fatar da aka je ne duk da fa fasahura yiman da aka ya karka ya farka ko wannan fata din yasa baraki za ka yi za ka yi takalmi ne duk abin da aka yaka a lokacin ba za ka ce a wannan takalmi ko wannan abin kaurin ba mu sai da sarko da shi ba in za ka yi sallah sai ka zare ka aje tun da an je ne manzon Allah ya ce maka ayyuma ihadin jubira fa tahura yace na ga manzon Allah yana sayar wannan dabar ma ne har ma in yazo ya alwala ya wanke kafafun sai a ciki ma'ana in kana cewa wannan fata ta bushe to yayi alwala ya wanke kafarsa kafarsa da ruwa ya saka a ciki in na jafa sai ka majalsa amma duk da shi ba na jafa ba فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها يتا إن saboda na ga manzon Allah yana sa wannan takalmi kawai ni ma yasa nake so وأما الصفرة أما رمجين للي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها نادم أيتي صلى الله عليه وسلم ينا رمجين من صدا للي سيسكو جاء قفتي كذا يفتي فتي كذا يبكي ليتي أصبروا وجنبوه الصواب جيمو أما kada ku rina kada ku ko malamai sun faɗi hujjoji biyu suka ce abin da ake nufi shine in mutum ba shekarun ka ne suka yawa ba farfara ta fito za ka iya sa bakin amma in shekarun ka suka yawa to ba su ba ne sai mai yayi fari in ka sa bakin ka ce kai ka dubi me ruwa ka je ka rure ka ta aure ka ta kake kai to amma sawa'an shekarun ne suka yawa ko kuwa a'a furfurar ce ta zo haka nan ko gado ko wani abin da ya sa don sun ce sai na abubakar ai kun san tare da ma'aiki suke kusan shekaru su bayan tsakanin su bayawa da shi da shi shekara biyu suka hudu ba ko wata rana sai sai na marke ma laka shifta ya ya yaya muka ga kana ta furfura sai manzo Allah ce kayyabat ni hudun wa yace suratul hud ne da waɗannan ayoyi masu zafi fastakai kama umirta wanda manzo Allah wa za a faɗi maka da kwana lafiya fastakai kama umirta ko manzo Allah da sai na bukar ce malaka kidda ga rasulullahi ya ya ne muka ga eh, manzo Allah kana furfura tare da cewa shekaru mu duk ne tsakani da shi duk wanda ya girme ka shekara biyu uku tare suka tashi aiko ma'ana babu ba wani abu ne mai yawa ba tsakanin ko da yake suna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun girme shi a cikin shekaru don Abbas da aka tambaye shi ayyukuma akbaru kai da ma'aiki wane ne girme ba ko ce ko akbaru غير أنني ولدت قبلك saboda magana in za a yi game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai ladabi aka tambayi sai da manzo Allah ya girme wani sai ce ya girme ni sai dai ni aka fara haifa ta ma'ana ya ba manzo Allah darajarsa sa'annan ya bar mai tambayan ya san cewa ya fi yawan shekaru ya ba da sai na Abubakar yace ma shidda ya rasulullahi sai manzo Allah yace shayyabatni hudun wa ahwa wa aswatuha ma'ana suratul hud da ayoyin da ke ciki da waɗanda ke gabanin ta ko bayan ta waɗanda suke da zafi suka sa zafi suka sa mutum ya daga bacci har zafi ya je ko na wannan sunan sai ai furfura shine ke sai ya bani hudun wa akhwatuha akan haka malamai suka ce in mutum ba shekarun ka suka yawa ba idan farfara za ka in eh, an shekarun ka sun yawa ko ba su yawa ba inda lalle ne za ka yi sai gemu ya ja amma in ka tsufa ne farfara ta zo da yawa suka ce kada ka yi da baki dan manzo Allah ya ce wa jannibuhu sawada da aka kawo abu abu haka mahaifin abu abubakar ga shi nan ya furfura sai manzo Allah yake ce na geman nan amma ku jannibu ku wa janne ku sawa da sai malamai suka ce dan abu ku haka ya zama ya tsufa ne sai sa aka ce a rina geman da lalle yayi ja amma kar a rina wannan da baki zai zama akwai tabibi amma in ke faru ta ba su da yawa furfurar ta zo ya halatta kai da baki ya halatta kai da ja don da Abdullahi da Umar yace abin da yasa har ga gana ina son rina gemu na da lalle ya ja saboda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi Abdullahi da Umar shi ba shi da zabi ba shi da abin da yake so matakan abu manzon Allah ya yi ko yana so shi magana ta kare a gurin sa haka zai yi ba ruwan shi farilla ce ko sunna ce ko nafila ce tunda manzon Allah yayi haka zai yi وأما الإهلال أما كبر هذا أيك الحج فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ني بنجما زن الله صلى الله عليه وسلم أنا أوكل لحرم با حتى تنبئس به راحلته سيكون أبرحوة فتاتاك ma'ana ɗan ayin ce lokaci ya kai aka shirya aka je manzon Allah ya hau aka nufi za a tashi ba mu ce labbaika Allahumma labbaika umratan ko hajja yace abin da yasa ba ina yin waɗannan abubuwa ku ba su da kenan ina da sanadi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake da sanadi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har an ka gama rayuwarsa babu wanda zai iya kama shi ta ake rayuwa amma duk abin da kake yi ba ka da sanadi a cikin daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ka yi bayan shekara ɗari wani zai kama shi ta ake rayuwa ba ka da yadda za ka yi da shi abin da za ku yi shine wannan ya buga wannan ya buga wannan ya buga amma duk abin da ka samu dahir babu ruwan ka gaban ka gadi duk wanda ya zo ma zai koma zai gaji maka to da aka tambayi Abdullahi dan Umar wa'annan abubuwa guda hudu da muka kana yi me yasa sai ya ta hankali sai amma ka zara kaza yi haka na manzon Allah yayi to waye sai sai a kaza da kaza ina yi haka na zaman Allah yayi kaza to haka dukkan su sahabbai kowanne yana alfahari ne zama yana da sanadi har alwala ko kore na ke mun ko sa takalmi ko menene har irin takalmi da zaka sa yana son ya ga yana da sanadi daga manzon Allah amma abin da kai shi gashi yanzu alqur'anin da muke da alfahari da shi yanzu wa san da kadan cikin mutane alramman yake yana da sanadi tun da ba san har kan aiki wannan karatu da yake wa yake da sanadi yaya za a yi a raya ilimi tilas ko an kafa karatu suka a unguwanni a masallatai a wurin zama a menene kila ko kowa ya ba da gudunmawa a raya ilimi a raya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a raya karatun alqur'ani da hadda sa'annan za a samu malamai ne suna karantawa suna karantarwa ana biyan su yaya za a yi a unguwan ku ne a kofar gidan ku ne a ko duk inda kuka zauna ko ko kowa ya kawo iya gudunmuwar sa sa'annan ana karatu kullum a yi kadan da safe ne da rana ne da yamma da daddare ne ko menene dai ana yi sai daga kowa yana ba da gudunmawa cikin raya ilimin shar'an musulunci ya taimaka a cikin idan da sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati yace Allah ya haskaka hutta duk wanda yaji hadisi na je yana yadawa da gaskiya kisa kowa zai ba da iya gudunmuwarsa daga nan za mu dawo a san cewa ilimin da muke karantawa yana da tushe yana da asali yana da albarka daga nan za ka san cewa addininka daidai yake tafiya in ba haka ba dama na faɗa musu don makarantar da ka je kai karatu duk jami'an da ka je kai karatu sai dai kai ka gama ka karbi certificate dama duk duniyar nan ba jami'an da aka saba ta don ta koyar da kai ilimi an kafa jami'a ne don tanadar da ma'aikata waɗanda za ka riki ma'aikata kuma babu wanda ya sai ce ba haka bane duk jami'an an kafa ta ne ban ka je ka yi karatu ba an kafa ta ce ka iya ka zama ma'aikaci sa babu damuwa ba wani abu bane mutum ya zama fasiki ko ya zama menene ko ya zama menene duk ba wannan babu damuwa menene ake so ba ta ce ba ake so ba ya kawo rara yake tafiya menene yake tafiya ban ko menene yana kan giya ne ni ban menene ko menene wannan ba shi da a tsara ne yana da certificate requirement ne ba mu yana sallah ba sallah yana da ba wata yana da akhlaq wannan duk ba su cikin sharafi abinda ake so ya ci jarrabawa ko bai ci jarrabawa ba sawa'an duk yanda aka yi inda ya ci jarabawa to bukata ta biya shi ne za a ba su ma'aikata shi ne za a ba su malami ya zai ko ba mutane ya ya ba mutane me zai hana lalaci ya yawa a cikin rayuwa me zai hana fitina ta yawa a cikin rayuwa jami'a da ake son a rene mutane su zama kolon a da kyakkyawan a su zama mutanen kirki nan ake zuwa kuma a nemo akwai lalaci da jiriri da da fitina da menene zanga-zanga da tafi tafi da kone-kone da ko ina kuma ba je a koyo sannan kuma kowa yana kallo Kun ne zai hana mutane su dawo cikin hankulansu a ango mu kafa makaranta muna karanta alkur'ani muna karanta hadisi muna karanta fikihu mu samu malamai waɗanda aka amince da su aka amince da kyawawan ɗabi'unsu ko menene za a yi musu a yi musu ko menene za a ba su a ba su kasara aka yi bai mana muna zaune haka na tana kallo mahaifinka da ya haife ka bai mallaki abin da kake mallaka ba amma sai da ya kokari ka je makaranta ka koyi karatun allo amma yanzu rayuwa ta an tarwatse an zo an zaman bariki an je nesa in kana zaune bariki sai ka kanka da kan haifa ban da kokarin ka yi firamare ko sakandare wannan silsila ko sanadi na kaje ko karatun alqur'ani wannan an gama da kiyawo me za ka je ka faɗi ma Allah madawacin sarki ko Allah ya halicce ka don ka tara dukiya ko ka tara mulki duk abin da rayuwarka ba za ta nike ba sai da shi Allah ya tana ma wannan shi da yadda kake so in kuma so a baje rayuwa a bani duk abin da rayuwarka ba za ta kasu ba Allah bai Allah bai Allah bai wahal da kai cikin neman wannan abu ba menene jigon rayuwa abin da dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi farko shine iska haka jerin rayuwa take iska ruwa abinci ba inda dan adam ke rayuwa kenan duk abin da rayuwarka ba za ta tafi ba sai da wannan Allah ya hore wannan ba za ka taba rayuwa minti daya ba da iska ba sai ga sai Allah ya hore iska iska kowa na shaka iska da ake iska hannun in ka so ka dauke waye ba zai mutu ba tunda ba za ka iya rayuwa ba sai da iska Allah bai sa iska ta zama mallakar wani ba tsanani kaɗan ya kaɗan amma bai kai abinci ba ko ina ka za ka bi ruwa mata da kai da mai kudi duk sai dai babban ina jikin sirri ya fito mai sanyi amma dan ka taruwa a rayu za ka taruwa yadda zai taruwa. da a ce iska da ruwa hannun yan kasuwar Kano ko Najeriya suke kamar yadda masara da shinkafa da abinci ke hannunsu yaya za yaya rayuwa za ta to sa'an nan matsala ta uku shine ita ce abinci abinci kuma abin da ake so da abinci shine a ci abinci a soki ko ko a ci abinci a cikin tangara wanne ne muhimmi a ci abinci ko cikin hannu ne ko cikin ganye a soki shine wajibi muhimmi ko ko a'a wannan abinci lalle ne zama cikin tangara ko cikin kamiya a ci abinci a soki to duk kowane ne kai zaka ci abinci a soki in kace a'a ba za ka ci abinci ba sai bangaren yanzu kai ka zaban makan ka ko kuwa zarurar rayuwa ke ka zaban maka to wannan jin daɗi da kake ji za ka ci abinci cikin bangaren naira dubu wallahi sai ka biya haraji tun da naira dubu ɗin nan da za ka ci wannan bangaren haka zai zo ma a banza sai ka kawar da addini to ka ji rai a saka riga a sifirce al'aura a yi ibada shi ne muhimmi ko ko a'a sai wannan rigan ya zama naira dubu biyu a sakar ta al'aura ko to in ka zaɓa makan ka sai mai tsada wannan tsada da jin daɗin ɗin sai ka biya harajin sa a cikin rayuwa sauran ka ya ɓace fiye da yadda kake jin daɗin wannan abin yana jin rayuwa abin rayuwar ka ba za ta tafi ba Allah madaukakin sarki ma'anar rahmaniya kenan الرحمن الرحيم إلى معنى الحمد لله الرحمن الرحيم تو كافر سيأتي أبو سعد في الدنيا ba da mamaki bane dan ko doya da take fitowa ba ta fi ta kano girma da yawa an gane ba ta sallah menene rahmaniya Allah madaukakin sarki tun da ya halicci dan adam ya halicci halitta sai ya ba su ci da sha in kuka ga kun shiga kun ko da kuka jawo masan ko kuka saya ko kuka kirkiro wannan abin dan Allah madaukakin sarki yake Allah maɗaukakin sarki ba zai taba halittar Najeriya mutum miliyan tamanin ya ba su arzikin mutum miliyan tamanin ba ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki ya fi karfin haka kun haɗin nakum da takfuruna zai halaka arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin sai ne kuma yace waja'ala fiya وقدر فيها رواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء قدر فيها أقواتها الله بزي سبع لكتر كفا مثل مليون ثمانين يباس أرزك مثل مليون ثمانين بقى أيضا سيدة يباس أرزك مليون ثمانين فوق وكيد حتى إن كنت وكيد وكيد كون تشكيل جرومة كنت وحدنا ka je ka dau abinci ce fane ka cika a jiba uwar gida ta dauki ta gudar ko ta kulle ta cin abinci ko ta dauki ta bayar abu a kwanan yunwa a jiba an kwanan yunwa don babu abinci ne ko dan mummunan tasarrufi dan mummunan tasarrufi to haka rayuwar mu take tafiya duk abin da rayuwar ka ba za ta tafi ba sai da shi ba makawa sai ga Allah ya sa wannan abin ya fi komai yawa ka kalli iska haka ruwa sa'annan abinci waɗannan da su ake rayuwa to sai ka zo ka zaban makarta ka kirkiro makarta wata wahala daban abinci ne ake son a ci a rayu ba lallai sai ya zamo cikin tangara ba in Allah ya baka arzikin da zaka fa cikin tangara zai ka babu kace sai ka cikin tangara zaka ci abinci amma da tsada za ka za ma kanka wannan jin daɗin da kai yi sai ka biya haraji babu wani daɗi da za ka ji a cikin rayuwar duniyar nan sai cikin don Allah duk wani daɗi da ka ji wallahi sai ka biya haraji kafin ka samu wannan abin ko bayan ka samu wannan abin in kana so kai lissafi duk gani da an da wannan magana sai wani tambaya to mara aure sa ya wani haraji aka biya na ce ai shi ne ma ainihin abin da za ka biya haraji za ka biya wahala to ran da kai aure amma ta ka zo ta haihu a ɗauka ce wajen da kake ba wahala ran da aka ce ma ta ta haihu madaran nan da kake sai su ne zo da wasu sai ka ce saba'in da sai da karfe bakwai da rabi je ka gidan mutane ka gani ko karfe ɗaya da rabi na kake wannan ya ya gaba wannan ya yi yamma ƴaƴan kowa na neman da zai saka su firamare ne nasire ne ko na kafirci ko lalaci ake koya wurin gari ya waye uwa za ta aiki ba za ta aiki kowa na sai rabu da ɗan da aka haifa a haka ake abuwa kullum ka kama kenan ɗan da ka haifi ka aure matarsa a ce tun ran da ka aure ta jin daɗin kuke har ran da ta haihu ba ne wata tara ko wata goma ba shekara nawa za ka tara jiya ba rajin wannan kafin ya saka ka sai ya gama firamare shekara shida sai ya gama sakandare shekara nawa waye ke biyan kudi kudin makaranta waye ke bada abinci sai an da kaga ya gama karatu har ya kama aiki wannan ne ta gama da shi tukunna sa'annan saura yanzu da rayuwa take abin da rayuwarka ba za ka so Allah ya kawo ya hore ma dan abin da Allah yake so wurin ka ka bauta masa yace duk abin da ka gani a banka ta Allah ya halicce su ne dan kai rana ta fito ta zo ta yi ma hidima ta je ta bada wata ya fito dan ka ga haske taurari dan ka san lokacin sallah ka san gabas duk wani abin da ka gani a duniyar nan halitta Allah ya halitta shi ne dan kai dan adam ka ɗauki kuɗin ka kaje ka sau kaza ko dabba dukiya da ranka tana jin zafi ka raba ta da ranta don daɗin kanka ba kai sabon Allah ba haka Allah ya yi Allah ya halitta ka ne dan kai yasa za ka taba kiyawa waye ta zuwa ya sau kaza ko dukiya sai yanka ya ce ji daɗi tafiya don abin da yasa aka halitta ta kenan kai kuma Allah ya ce kai ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun wasana'tuka li nafsi Allah ya girmama ka duk abin da ka gani duniya Allah ya halitta ki ne don kai kai amfani da shi kai kuma Allah ya halitta ka don ka bauta masa sa'annan sai ka je wani abuja hankalin ka shi bautar Allah eh in ka je ne za ka kabe wa Allah madaukakin sarki kace dan kana son karayi ne kisa kaman da Allah rayuwar hannuwa take Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai ka je ka ce a'a san kana neman abin duniya ne ko ya za ka rayu ya sa ba samu dama ka ji Allah ba Allah ya ji ana hore maka wannan ruwan san ruwan da zaka ga Allah ya ga ma ya rike mutuwa zaka yi iskan da zaka ga Allah ya ga ma ya rike mutuwa zaka yi amma Allah ya baka to me me zaka je ka fada ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني abin da ya sa na halitti ɗan adam da aljani shine dan su bautata min ma uridu minhum min rizqin ba ta bukaro min dukiya ba kuma uridu an yusimuni ba na so su jefa mu dan Allah shi ne razza shi zai ciyar da kai duk inda ka kai da zafin nema in Allah bai gada ma bai baka samu to shi kenan Abdullahi dan Umar shi ne martaba ta kenan to Abdullahi dan Umar to yake yi ko wula ka ga ya sa kace ya sai haka na ba ya sa manzo Allah haka na ga manzo Allah ya sa tun daga shi wanda yake takalmi ma haka na ga manzo Allah ya yi wula ce zai ga cewa haka na ga manzo Allah ya yi da wula da takalmi wanne ne cikin gari to haka al'amuran suke tun da muka fara karatu har yanzu sahabbai tun daga sayyidina abubakar sayyidina umar ali usman ali abu hurairah alfakarin da suke yi shine menene ina so in zama yaya manzon Allah yake madan aiki yaya manzon Allah yake alwala to yanzu menene alfakarin da mutane ke yi shine alhaqum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna in kana so ka je goro to sai makabarta kai mamaki ka gani in ka shigo daga tattan daga dai daga daga wurin zuwa makabarta dai da nau yanzu makabari ya kai har inda kafar motar ka za ka wuce makabarta ta cika makabarta ya cika yanzu ba inda za a binne mutane ba shi kuma shine tabbas inda kowa za ki permanent place amma suna wanda wannan gina gida miliyan nawa yana ginawa yana karewa gidan da ka ɗauki shekara ɗaya ko biyu kana ginawa daga tun daga ran da ka fara ginawa ranka rabuwa ke ko karuwa ke kowa ya manta cewa ga ainihin rayuwar da kowa za ki karshe sai gina duniyar ake wannan ya gina kana ginawa kana zamawa sai ka ga an gina wasu wanda ya kuma sai kuma ka ga kana neman wani sabon bulokin ka sai ka gina tana gina duk motar da ka hau komin kyan ta kuma karin ka tana kai gidan masala sai ka ga wata arniya tana da irin ko fiye da shi ya yi samu ta ci kanki sai kai aka ba ta dan uwan kai ba ta gangira ko ba ta kudi ko ba ta mota to yanzu dan ne menene zai sa a zauna ana alfahari da duniya shine Allah ya ce alhaqu bitakafur hatta zurtumul maqabira abin da ya tagalatar da ku shine alfahari wane shine yafi wane shine wane kuna nan kuna yin waɗannan abubuwa duka rayuwa ba ta jira tana tafiya ne ba yanzu muna kasu biyar da rabi ba gobe ana kiran magaruba shi ke na ranar ya wuce ranar lahadi ta wuce ne da ranar lahadi sai dai kuma na mako mai zuwa waye ko waye take da tabbata ana cewa magarba ta kai ranar lahadi ta wuce ne shiga da rabi ne shi nan abinda muka samu yau mun samu abinda muka yi asara ne yi asara wannan ya wuce me yake hannun mu shine abinda muke ciki yau gobe babu tabbata yasa Ko ka yi hankali abin da kake halin da kake ciki yanzu za ka iya gyara abin da ka ɓata jiya za ka iya san abin da kai ka fara jiya don gobe babu kabbar shine annabi Isa yake wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wa'annan ranaku sune tabbas wa alayya, علي wa والسلام alayya, يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عقة ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتهون ما كان لله ان يتخذ من ولدي تدمع اني نظام شغله كدنيا انا ذات كيم باب ان ذات كيم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس ان روح القدس نفس في روحي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة ya zo ya nemi babu wani rai da zai mutu ya cika duk arzikin da Allah ya saba masa a cikin yake yadda arzikinka ke bin ka fiye da yadda ajalinka ke bin ka don ajalinka bai sai kin maka ba sai ka gama cin arzikinka ya ta yanzu sai ce ya ci abinci ne yanzu yanzu ya gama cin abinci ne ba da mutu bukatun ya ci sai kan arzikin kenan ba za ka taɓa mutuwa ba sai ka ci me yasa da musu bukatun ya sha wannan abin wannan ruwan ko wannan fara ko ya shigira karshen arzikin kenan ajali ba zai ta cin maka ba sai ka cika san arzikin ka haka manzon Allah ya ce a san saboda haka fattakullah ku tsorci Allah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata a cikin neman rayuwar duniya kada ku kazanta kada ku nemi duniya da kazanta kada ku je ku sai da addinin ku ku karba duniya ba yadda za ka yi ka mutu sai ka duk arzikin da Allah ya tsara ma sai ka samu cikin ka mutu kuma yayin zafi za ka je ka mutu addinin ka ka karba duniya duk wanda ya ɗauki abin naira dubu ya sayar naira ɗari uku riba ya fito asara yayi wanda ya ɗauki duk wanda ya ɗauki addini ya bayar ya karba duniya ko mulki ne ko kuɗi ne ko ne shi ne asara كيف فهي أثارة نفسه في تجارته لم تكسب الدين بالدنيا ولم تكسب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 سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم